barka mu da sake haduwa wannan masallacin mai albarka masallacin a na farfesa ne mai gwanzu da ke a nan unguwar sabuwar a killa a jihar sokoto inda muke karatun littafin arabul jifaf a kowace ranar asabar yau asabar ashirin da wani abu sha tara sha takwas ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da yuhu da arba'in da daya bayan jiran mazan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan adam zifa za mu tashi matsala ta talatin da ولا wannan shi ne karatu na goma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تحريم خاتم الذهب ونهره على النساء واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السؤال والقول من الذهب لأحاديث خاصة ولد فيهن قلنا لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم عنها وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشاركين الأول من أحب أن يحلق حديبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حديبه طوقا من نار فلطلوقا من ذهب ومن أحب أن يزوج حبيبه سوارا من نار فلطلوقا وفي رواية فلطلوقه سوارا من ذهب ولكن عليكم بالستة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها ما يكي تهيم خاتم الذهب ونحوه على المساجد harancin zoben zinari da duk da ya kama da zoben zinari ga mata musamman kun ga ana gaya muku a wacce sati wani na cikin ra'ayin albani wanda shi ba za a ci shi yake ɓarci da shi ba ya samu wani cikin magabata wanda a da wani ra'ayin kamar da za mu karanta malamai magabata da yawa sun kai cikin jima'i cewa akwai jima'i malamai mata suna iya amfani da zoben zinari cikin wanda suka kai cewa suna iya amfani da zinari da sarkar zinari da abin hannun zinari cikin wanda suka haika cewa jima'i cikin magabata akwai imamun bai haƙi mamun ganin ya rawaita cewa mallakai sun yi ijimai cewa mata suna yin amfani da zinari farka su da ita ko a abin hannu ko zobe haka bayan shi akwai imamun nawawi shi ma ya nuna su akan haka haka bayan shi akwai ibn hajar al'asqalani akwai mallamai da yawa cikin magabata da na tafi haka shi ne fatawar manyan malamai na wannan zamanin kamar shek bin baz allah ya raya ma shek muhammad bin salil usaimin allah ya da fatawan lajinar da'ima zan zo in karanta muku bayan mun gama karanta hujjojin shek nasiruddin albani sai in karanta muku a ah, waɗannan ah, ijma'i da malamai suka yi kaito da kuma dalilin da suka fuskanta suwa da na daga littafin allah suna da aya suna da wasu hadisai da suke nuna a'a halarcin mace ta yi amfani da sarka ko ta yi amfani da munduwa ko ta yi amfani da zobe amma shi shi rasu ya yi tsaye ne baya halarta kuma ya kawo hadisai su suna ganin wani hadisan masu kai ne da abin da za su faɗi suna ganin wasu suna ganin wani hadisan shawaz ne wancan hadisan sun fi su yawa shi kuma zai ba da zai hikaito maganganun su kuma zai ba da ansa a kai zakan wannan karatun na yau ba dole ba ne ya daɗin irin karatun da ya wuto a baya amma kuma karatu ne na ilimi mai fa'ida wanda ke bukata a saurara farko ne da alaƙa da ƙarshe ne sai mu ji mai malam zai ci da kyau mu ƙare matsalar yau ina matsalar sai karatu na gaba za mu ƙari ta matsalar talatin da tara Mana ya ce wa'alam annan nisa'a ya ce ka sani kuma mata yashtar na ma'ar jari, sun yi musharaka suna haɗuwa da maza fi mai khatamin zahari ga haranta zoben zinari yadda zoben zinari yake haramun ga maza haka haramun ne mata su tashi a alaihin nan haka ne? e gare su mitul sauri wa sauki min zahari mitul tsiwari kamar munduwa warwaro ko wa sauki da sarka min zahari na zinari hadita ahadita wara da fihin nan saboda hadisai ke ɓantattu wani suka zo cewa mata ma haramun ne su sa فيدخلن لذلك في بعض النصوص mutlaka mafarkin hadisan da mata ke ɓance matan ma suna shiga cikin hadisan da suka zo saki babu ƙaidi Allah fi lam tuqayyid bi rijal ko lam tuqayyid bi rijal hadisan da ba a keɓance su aka ce mata ɗaya ba yake misul al-hadith al-awwal hadisi na farko almutakaddar mutaqaddam anifan wanda muka gabatar dazu shine wannan hadisi na farko na ha sallallahu alaihi wasallam an khatamin zahabi cewa annabi ya hana zoben zinari hadisin bai kayyade mata ko mata ba don ka wannan mata suna nasu hadisai amma ka san har waɗanda suka zo ba su keɓance da maza da suke amfani suke ba to mata ma sun shiga ciki kamar da shekara su jira albani ya ce yake wa ilaika al'ana ma sa'amin al-hadith al ilayha yake yanzu zan kawo maka hadisan da ni nuni wanda suka inganta wanda suka kebance mata da harancin su sa ah, zinari al hadisi na farko annabi sun ce mana habba an yi ga habibahu bi halkashin yin nare duk wanda ya so ya sa ma masoyi ne wata sarka ta wuta ko lauce na zobe don san za zo gaba na wuta fan yi ko halkashin min zahabi to ya sa mai sarka ko zobe na zinari sai ce ainihin ya ce habibi yana ɗaukar mace da namiji mun fahimta ko lafazin hadisin ga namiji ya zo. annabi ta yi man habba an yi allika da shi habibatahu ba amma shi kasa ba da akwai riwayar da zo da habibatahu sai ya ce habibahu yana ɗaukar namiji ko mace gaba ɗaya su kuma wa'ancan malaman da kika ijma'i irin wannan duk suna ajiye shi akan namiji ya zo domin mafi yawan hadisan da suka zo ga hari sun zo ga maza ne amma shi zai kawo da suka keɓance ga mata musamman annabi ya ce duk wanda ke son ya sa masoyi na zobe na huta to ya sa mai zobe dinari wa man ahabba an yutawwika habibahu fawqan min nar duk wanda yake son sa wa masoyi ne sarka ta wuta falyutawwiku fawqan min zalim ya sa mai sarkar zinari wa man ahabba an yusawwira habibahu siwaran min nar falyutawwiku fawqan wa fi riwayatin falyutawwiru siwaran min zalim duk wanda ke so ya sa masoyi ne mun zuwa ta wuta to ya sa mishi mun zuwa ta zinari a nan duniya walakin alaikum bisirza sai dai na more ku ba alai kunna ba amma ya ce gaba da umuman ne ba za da mata ake nufi alaikum bil tabba na umuce ku da azarfa fala abu biha ku yi wasa da ita wato ku yi ku yi da kuma gada ma da ku narka ta kuma sheta sarka kuma sheta munduwa kuma sheta zobe ila abu biha ila abu biha wato ku yi wasa da ita duk abin da kuka yi na kawana azarfa wannan yana halatta ba matsala ba ne. al-asani don haka wannan hadisin kamar shan nasu da labani ya ce an ce habibi na ɗaukar namiji da mace don haka mata ma sun shiga cikin wannan hadisin musamman ma ya ce ko ta riwaya da aka ce habiba da hu wanda aka ce a ana nufin lamirin mace hadisi na biyu da ke nuna mata inda shaka su da dinin albani haramun ne su saka zinari an sau rana rabu Allah wa جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح فتح من زاد أي خواتيم كبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها برسية معه يقول لها أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار فأتت فاطمة تشكو فاطمة فاطمة تشكو إليها قال ثوبان فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذلك فقالت هذا أهدى لي أبو حسن كأني زوجها علي رضي الله عنه وفي يدها السلسلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها في يدها سلسلة من نار ثم عزمها عزما شديدا فخرج ولم يقعد فعملت فاطمة السلسلة فباعتها فشت بها نفسها فاعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار من النار حديث نبي وحديث الإمام النسائي يروي رضي الله عنه قال sauban ɗancin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa ja'at bintu hubaira ila annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata da ake bintu hubaira ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi yadiha min zahabi a hannunta akwai irin babban zoben na zinari ai kawaki makiba ai mayarin manya-manyan zobban nan da ake sawa ta zo da shi na zinari فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بأسية معه sai annabi sallallahu ya dinga bugun hannunta da wata ƴar ƙarfi sanda da aga hannu hannunai. ya kulu ha annabi yana ce mata A kuki, an yaj'al Allahu fi diki khawatima min nar yana faranta mace rai Allah ya sa miki zabba na wuta fa fasu mata ta ilai ha sai ta zo inda Fatima tana kawo mata ƙara cewa na je annabi sallallahu da babban zobe na ga abin da ya ce me yake yana faranta mai rai a ganin da zobe na wuta qala sauvanon. sauban sai ya ce na ba da ke ce fara fadakar na biyu salasalam alafafi ma wa'ana mara ma'ahu ta da bai shiga inda fatima bayan ya gama ne kuma ta ta shiga na na fatima ta gaya mata sai annabi ta sai shiga inda fatima ni sauban ina tare da annabi sallam wa kada aka zan min ulkiha silsilatan min zaha da ya kurce ya ga fatima ta ciro sarƙar zinari daga wuyanta faƙalar ta ce haza ahdari abul hasan wannan baban hasan wata ali bin abi talib ta ni ha ali radiyallahu anhu tana ne mahaifinta ali mijinta ali bin abi talib shi ya fata kyauta ta ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam har silsila ga sarkar nan ga hannunta wato tana ga wuyanta da ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ta cire ta gwada miki kaga sarkar da mijina ya so mini shine baban hasan ali bin abi talib fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mata ya fatima يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد سيرتها سلسلة min na? yana ta miki rai mutane su ce fatima yan annabi muhammadu a hannunta akwai wata sarƙa ta wuta sun ma'azama ha azuman shadida sannan annabi ya yi maka fada fada mai tsananin yawan na fatima fada fada mai tsanani a kan sarƙa ta zinari fakar da walam ya ƙa'ud sai annabi ya fita bai zamna gidan nasa ba فعلدت فاطمة من السلسلة فضاعتها فاطمة تتوكي وأنه سرقت لذلك تستيسوها فاشتغلت بها المثل تستي بيوا فأعتقتها تأنت بيوانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي لابان يكيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار na gode ma Allah da ya tsantar da Fatima wannan hadisi yana cikin sunan na sahi da isnadi ingantacce za mu shakka su bin albani ya ce wannan hadisin dalili ne na cewa sarkar zinari ba ta halarta ga ya annabi yawa mace biyu bin ubaya da kuma na na fatima dukkanin su annabi ta san ya hana su sawa shi kuma sauran malamai su ce wannan hadisin in ma dai sha ne wa in ma annabi ta san ya tsoratar da ita domin ta yi sadaka ne sai sadaka wa in ma za ku ji jawaban da za su bai ga irin wa'annan hadisa wa in ma mansuhi ne daga baya ayat qur'ani wanda za su kawo da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su kawo suka ce sun shafe sun shafe irin wannan hadisin hadisi na uku عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملوين من ذهب فقال ألقيهما حديث na عن عائشة ta النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملوينين malwaine annabi ya gani ga hannun Aisha wasu mundaye guda shige wayayyu min zahabin na zinari fa kala sai yace alqihi ma an ki jifa da su na zinari wa ali qulbayn min sai ki dauki wasu mundaye biyu azurfa kisa, sa wa saffiri ima bi za'faran sai ayi musu ƙawa da za'faran wata rawar da cewa musu kawa da za'afaran wani abu ne da ake fentin abubuwa da shi wani asalin za'afaran wani tsero ne amma da shi ake fentin ake fentin abubuwa sai su yi kyawu muna ganin wasu mundaye suna da kalar kaza da kalar kaza wasu abubuwan kawa dai haka sai zan kala biyu sannan bai ta sai mai kawa da za'afaran zace wannan hadisi ne da ke nuna cewa mata ba su sa zinari gana na aisha ta ɗauki zinari mundaye zinari annabi ya ce ta canza su kira azurfa an rabin أنا أمي سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله رضي الله عنها قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلت ألا ألا تنظر إلى زينتها فقال عن زينة عن زينتك آه. أعرض عرض قالت فقطعتها فأقبل علي فأقبل علي بوجهي ƙala za a mu wannan ƙala ma zarra iya da kunna lau ji alfahursan min walikin sun mace alfahur da za a fara ne. sun ma? sun ma? ji sun mace alfahur da za a fara ne. ayyi a gabi hadisi na hudu an ummi salmata zaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙalat ja'alat sha'a'ira min zahabin fiye ka bakiya an kaɓo daga ummi salma mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce ta sanya wasu abin kawa wasu farkoki na zinari a wuyanta na biyu sallallahu alaihi wa sallam fa araba anha sai annabi ya shigo sai kau da kai da gare ta bai kalle ta ba faƙalar sai ta ce alasan tambu ila zinatiha ta ce ba za ka kallon zuwa kawar da nima ba kai huduwa wannan kawar kuma ka shigo ka kawo da kai faƙalar sai annabi ya ce an zina take wurin kawar ta kice ni kauran makai wata kawar da ke ce ban su ƙalar ta ce faƙar fa'atuha sai ni yanki wannan farkar a ya فأقبل على وجهي sai ya بوجهه سيجو يفو إذا يفنك سيجي بل قال hadisi ya tsaya daga nan hadisi mafi ya tsaya yanzu mai ruwai ruwaitowa daga na ummu musalma shi ke wannan magana sai ce za a mu wake ruwaitowa daga na ummu musalma a ƙabin ajiyar ba sai ce za a mu na hulƙala to shi a ƙabin ajiyar ba shi ne ba hadi ba ne kuce hadisi ne shi ne mursal za ka ce sun raya bai faɗi wanda ya kuke faɗi bai ce sun raya cewa annabi sallallahu ya ce ma barra ida kunna ni zai fitar da ɗayan ku lau ji alal min warqin da za ki abin kawa na na na abarfa sun maji bi za a fara sannan sanya mai za a fara ta yi kawa da shi in kawa ake so ta yi kyau ba dole sai an sa dinari ba ko azarfa aka ɗauka aka sa mata za a fara shi ma yayi yace wannan ma hadisi ne da ke nuna cewa ka sa zobin zinari ko abin kawanan tilawi ba ya halatta mun ji wa'in hadisan ko zaki mai zuwa cikin amma mai tanin su zafi mai mai tanin su insha Allah da ya yi kusa da cikin littafi da kawai jiba za ku yi wafi hadisi wafi wafi hadisi a asma abin da yazini fi fara na hawa wa ha tattakizu laha jumaratayn min fidda fatadrujuhu bayna fatadrujuhu bayna anamilha بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرد wasu hadisi asma bin kiyazid fi kisatin ukhra nahwahu a cikin hadisin asma bin kiyazid ga wata kissa irin wannan sai annabi sun sai yace wa tattakhidu laha juma na tayni min fidda ta ɗauki abin kawa guda biyu ta sa kuma mun yanzu ba guda biyu na na azarfa fa tudrihu baina anamiliha ta sa shi ga faruttanta tsakanin faruttanta da shai'in min za'afaran da wani abu na za'afaran wata ai kawa da za'afaran da zobe in zobe ne tun daga farci annabi yace a sa sai ai mai kawa tsakanin farutan sai ai mai kawa da za'afaran fa idza huwa kadhabi yabruk sai ya kasance kamar kamar zinari yana yana wantsiya shi ma kamar zinari wannan shi ke nuna cewa ba ba gold color aka hana ba gold aka hana watan kalar zinari babu matsala in namiji ya soki zobe mai kalar zinari in azurfa ne babu matsala in ya soki ah, wani abu da yake sawa ko agogo wanda yake kalar zinari golden color babu matsala don ga annabi ya ce ka za a biya ku sai kasance kamar zinari shi ma yana walƙiya za ka abu ya yi walƙiya kamar zinari ba shi aka na ba inda aka yana shi ne zinari za ka halin ta ce a sa azurfa ta yi mata kawa da za'afaran ita sai ta fito kamar zinari tana tana walƙiya wa'annan dalilan suna da nan shakka su dina ba na cewa mace ba ta saka ba ta saka zinari mu maimaita su a gurguje na farko hadisin wa na farko hadisin na da ce duk wanda yake so a sa masoyi masoyi ne zobe na zinari ya sa mai zobe na zobe na wuta ya sa mai zobe zinari ko duk wanda ke so a sa ma masoyi ne sarka ta zinari ya sa mai sarka sarka ta wuta ya sa mai sarka ta zinari duk wanda ke so a sa ma masoyi ne abin mundaye na wuta ya sa mai mundaye na zinari hadisi na biyu hadisin sauban cewa binci hubaira ta zo ta annabi sallallahu da zobe zinari annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata kina so a sa miki na wuta a lahira ta ce a aka je na fatima ta kai mata kara ko da su ta shiga na fatima na fatima ta gwada mai sarkar da ali bin abi talib mijinta ya sai mata sai su ta sai mata faɗa mai tsanani Yadda kina so a ce fatima binti muhammad tana sa sarka ta wuta na fatima ta ce sarka ta sayar ta sai bai wasa yan ta ko hadisi na biyu a annabi ta sai ya sai mai ji dadi na uku na na aisha annabi sana ita ma ya ganta da wasu abin wuya na zinari a nabta ya ce ta yi jifa da su ya ce ta sa na azurfa ta yi musu kawa da za'afaran na hudu ummu rabi radiyallahu na ta wata wa nabta salama kawa da sarka ta zinari nabta sai kau da kai tace na yi wa kawa sai ce kawai ne ko ba kai kawa ta ba sai take kawai ne kauce ma kai sai da ta cire na kauce fuska daga kawaki idan kauce fuska ne daga kawaki sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ta cire wannan farka ta ta katse ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo akan ta sai wannan su ne dalilan da shi da sujin albani ya kafa a kan cewa mace ma ba ta amfani da kayan zinari ko sarka ko mundaye to amma akwai raddin da malamai suka yi to shi kuma raddin yana da raddi da zai raddin da malamai suka yi shi ne ya kira wannan hujjoji kawai malamai shubha ya ce mata za ta daga wata ce shubhatu haula tahrim al-zahab al-muhallaq wa jawabuha shubhatun haula tahrim al-zahab al-muhallaq wa jawabuha واعلم أن كثيرا من العلماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات كانت لديهم ذنبها أدلة ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تصوب لهم ترك هذه الأحاديث ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يتسرع بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقوم في مخالفة الأحاديث السيئة المحكمة بدون حجة أو بينة فأقول ما لك شبهات خمس تحريم الزاد المحلل شبهه wanda suka rataye da ta wannan bin shayi wanda ya kewaye shine ne dole ko azarku dole ko munduwa ko sarka wa jawabu ha da jawabin zai game da wa'ina shifo ne sai ce wa alam anna kasiran min al-ulama yace ka san da yawa daga cikin mallamai a a'rafu an al-amal bi hadhihi al-ahadith sun kauda kai daga aiki da gwamnatin hadisan li shubhatin qamat ladayhim saboda wasu shubuhohi da gare su amma fa wani ha a jilla kusan aka dalilai ne gare su za ka duk a can da imam albayhaki ya kawo ijibari da imam nawawi da ibn hajar da sudin ba da wasu duk shubuhohi ne gare su amma su aka dalilai ne ya ce wala ya zalu Kasiru kasiruna minhum ya tamassaku na biya wannan da zarar shi ya yi daidai wani irin larabci ne yake ce mai wala ya zalu kasiruna minhum ko wala ya zalu kasirun minhum wanne ne wata, wala ya zalu kasiruna minhum ya kamata ce ko wala ya zalu kasirun minhum na kasirun minhum ta cewa kasiruna menene kasirun ne? <laughs> wannan daidai ne amma ba abinda aka fi yawan amfani da shi ba zaki ki ma lugatu aka nunin barage ana ce mai larabci lugatu aka ƙur'ani ma ya zo da shi ya ce sun ma'amu wa sanmu kabirun minhum amu wa sanmu da jami yadda ake sun ma'ama wa sanma kabirun minhum ya ta gaji sun ma'amu wa sanmu wa sanmu kabirun minhum sai da ce wala ya zalu kabiruna minhum da yawa daga cikin su basu gushe bai da masu biha suna riko da wajen nan ah, hudda ah, shigoyi ala anna hujjatun cewa wai hujjoji ne ta sabuwa ga lamun tarka mazin ahade to wa'annan shigoyi sun za su fasu ba wa'annan hadisan da muka kawo wani zalika ra'aitu annahu la budda min hikayat tilka shubhat wa raddi alaiha nashi daga ba mu maka wani kawo wa'annan shigoyi sannan in mayar da su yi musu raddi kai la ya ga tarro biha man la ilma indahu bi tsawon jami'in bayan al'ahadir domin wanda bai da ilimin yadda ake hana da sai kada ya rubutu da su fa ya tsawo fi da ahadith sanya sai ya auka cikin saba ma hadisai da ingantattu al-muskama wanda suna nan ba a shaye su ba bidunin hujjatin bayyana ba tare da wani dalili ne ba Ya ce fa a kulu sai in ce ga maganar nan da'awan ijma'i ala ibahati zahiri mutlaqan lin wa raddiha wa raddiha ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الزهد مطلقا للنساء وهذا موجود من وجوه الإجماع الصحيح الأول أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة وإن كلام البيهقي في سننه وغيره مثل حافظ بن حجر في الفتح ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال في بحث في بحث هذا النزاع فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ويأتي قريبا ما يفصل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه أنه إجماع معلوم معلوم من الدين بالضرورة وغير هذه الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه من يدعي الإجماع فهو كاذب وما يجريه لعل الناس اختلفوا رواه ابن عبد الله في مسائله وتفسير قال في هذه الموضوع إلى خطير ليس هذا موضعه فلينادي من شاء التهديد بعد كتب علم علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلف لا يقلد مؤلفها من قبلهم مثل أصول الأحكام وإجلال الفضول للشوكاني ونحوهما. ما لا يكشي آه، idda ba abubuwan ijima wasu su sun kira ijima'i sun idda akwai ijima'i ala ibahatin zahabi mutlaƙan lin nisa'i cewa ziyari mata yana halatta su ta ƙi babu ƙaidi wa hada mardudin min wajo wannan ijima'in za a maita ta fuskoki da yawa al'awwal fuska ta farko annahu la yumkinu ithbatu sihhatil ijma' fi hadhihi al-mas'ala ya baya yiwuwa a tabbatar da ingancin ijma'i irin wannan matsala wa inna qalawul bayhaqi fi sunanihi ko da kuma imamul bayhaqi ya haka to ijma'i don kada kike ta imamul bayhaqi ya rawaito shi ko shi ya rawaito shi bai wa a tabbatar da inganci ne wa gairu da wani ne مثل الحافظ ابن حجر كما حافظ ابن حجر اشكي في الفتح cikin فتح bari yace walakin hada ka annahu ashara li adam thubuti sai ibn hajar shi magana da yayi ma kamar ya nuna ma ijma'i bai tabbata ba hina kala lokacin da ya ce fi ba fi khatamin fidda yana magana game da zoben zahabi ba zoben zinari sai ce faƙar nukilar ijma'u ala ibahati lin nisa'i an na ƙarfin ijma'i akan yana halatta mata su sa za ka cewa ya Allah kalzu za ka yana nuna shi ma bai inganta ba kamar bai kamsu da abinda aka faɗi ba ita ce wai a ci ƙaribin ma yi tsilowa da ijima kan duka ɗan zama da abin da zai lalata wannan ijima'in وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة دون باب وند ذي cewa irin wannan ijma'i ijma'i ne ma'lumun min bi wata game da ijma'i zai karshe a paragraph da karshe zai mana magana wannan matsalar kira da haka yake sosai ijma'i hujja dalili ne cikin rafidin albani a a kamar jana'i sun karanta da ku ya kawo wata matsala ya ce ayyar rafidin jima'i ya ce yin jima'i ya tabbata na faki amma in bai tabbata ba to ina da kacewa domin akwai hadisi da ya zo kaza kaza ya kawo a cikin kamar jana'i zo kai da ku a nan ma da an kawo jima'i a baya na cewa kawai za ta dan harna ana nufin in ta yi wanka sai da kawo kasada ya kawo mujahid wata ya ka an yi jima'i in kana son ka lalata jima'i kai ne sai ka kawo cikin magabata wanda ya saba amma ta haka sun tafi a kai to kai baka da tacewa za ka shi yanzu abin da zai kawo cikin magabata wanda ya saba a kan matsalar nan sai ya ce wannan ba in ijma'i ne ba ma'alumin min addini duk ruwa akwai wani ijma'i wanda ke ma'alumin in ka saba mai ka misali kowa ya tafi a kai ne misali ijma'in cewa al ake bibi za a sallah ijma'in cewa makka ake zuwa a yakin hajji wannan duk malamai sun ijma'i duk da kake ka kai wani abu ya kamata a tafi wani gari ba makka ba ya kamata a tafi wannan ka saba ma ma'lum min addini bi darura ina fata mun bayyana ko sai ce wannan na sa na mata su bar sa a dinari wanda ijma'i shi ma karfi karfi ne wannan ba irin wancan bane na ma'lumin min addini bi darura wanda da an fade shi kafar kowa ya tafi akan haka ne kowa ya kusa kan harashin shan cikin malamai kowa ya kusa kan harashin zina kowa ya kusa kan harashin luwadi kowa ya tafi a kan irin wani harashin da yau zan gamka wannan ba irin wancan imanin ne ba sai ce ah, ah, wa gairu hadal ijma wanda ba irin wannan ijma'i ba irin wancan min ma la yurfiyu tasawwuru ai ijma'i ne wanda bai yiwu ma kai kai kai tasawwurin cewa zai auku irin wayancan su ne aka sallama ma amma irin wannan ba kama ta saboda zai auku domin zai yi a samu saɓani famlar an hukuyi ne wata kai ma tunanin cikin wani yanayin jima'i zai samu bale aukuwa kai yana da wahala ya ce wani hana ƙalar imamu ahmad rabbi allahu anhu za shi imamu ahmad rabbi allahu anhu ko rahimahu allahu yake cewa kun ga anan duk mukaddima ce yake nuna maka matsalar ijma'i ba ba wani gomi da an ce ijma'i bai kasa maka akwai ijma'i wanda yake ma'lumun min addini bi darura akwai wanda ba shi ba sanan ga ma abin da imamu ahmad ya game da ijma'i sai ce malin jali ijma'a fa huwa kadhibun imam ahmad yake duk wanda kaji da ayi magana ce a sun ijma'i ƙarya yake kuma in ji yayin ya sani la'alla na tahtala cewa zai mallamai sai ya sabani shi imam ahmad yana cin wasu ganin cewa halaccin mace ta sa jiyayi yanzu ba magana cewa ba sa zinari ne kawo ba umar kuga mukaddima ce yake game da ijmali shi ma Muhammad game da ijmali yake magana ba game da halaccin mace ta sa zinari ba amma Imam Muhammad yana cikin masu ganin cewa mace tana sa zinari yana halatta amma dai nan ya kawo cewa ijmali Imam Muhammad ya ce duk wanda ya ce maka an yi ijmali an yi ijmali ya ce. ai bai sani ba zai yiwu an yi sabani da bai sani ba rawahu Ibn Abdullahi dan kan shi Abdullahi bin Imam Ahmad shi ya rawaito shi bi masailin ga littafin nan cewa masail Imam Ahmad sai ce wa tafsirul qawli fi hada mawdu inda za ka samu bayani bayyane game da wannan ne na ijma'i da kashi kashe ne da karfi ne al-khatir irin wannan mawdu'i mai kakari sosai ta hada mawdu'u wannan ba nan bayyane ba wata na kawo mukaddima ne kawai amma nan ba wani ma cikakken bayani game da ijma'i ne da wani ijma'i ake karba da ana samun ijma'i sai ce matsala ce mai hatsari don ba ya so ka kuka cikin ta magana game da ijma'i ijma'i akwai littafai da aka rubuta game da ijma'i akwai bahasi da aka yi ta akwai phd da aka yi game da ijma'i akwai abubuwa ne na bincike akwai littafai da malamai suka rubuta aka haka sai ce wannan matsala ce mai hada yi yace ba dan bane inda zaka ce ka karanci ijma'i فليراجع من شاء التحقيق جملة تحقيقي يبسو أن babu بعض da بعض كتب علم أصول الفقه ya binciki wasu littattafai irin usulul fiqh allati la yuqallidu mu'allifuha man qablahu amma inda yake cewa bai ba shi wasu littattafai da zai bincika akwai wasu littattafai da su ba su da littattafan ba su ta kalidin wanda ya ciwo da gabanin su su zama da su suka ko faɗi ba daidai ba suna taka mai sai ce min duru kamar hakam ahkam ibn hazar kamar usulul ahkam ibn hazar ko da ibn hazar ko wato sai mutum da mutum ya bincika cikin ne ya a usulul ahkam ibn hazar wa ishadul fuhum da ya shaɗu buhul shaukani na imamu shaukani wa nahawi ma da wasu littattafai irin wayannan wata duk wannan hanyar suka kawo abin da sa'awar ijma'i ba sun fahimta ko kai su mukaddima ce ma game da ijma'i to a farko ka bayyana wannan ijma'i shi ma kala kala ne wannan ba ijma'i ne ba ba azumi min addini duk zarura ba irin shi bane irin shi wannan tabbace yake amma irin wannan ijma'in mai wahala tabbace suwa ne har ba a kan irin wannan ijma'in ne imamu ahmad ya ce duk wanda kaji ya ce an yi ijma'i sai ya yake bai sani ba zai yi mutane su yi sabani sai su maka amma fadan fa ba wajen tattauna irin wannan matsala fata ta ijma in kana so ka bincika littafan usulul fiqh amma idan ka bincikawa ka bincika na mallaman da ba su biyan wanda a gabanin su iya faɗi ba daidai ba don ka bincika na ibn hazam autul hakam ko kuma inshadul durur haka ake bincike haka ake bincike da in ka yi binciken ka sai ka kawo wanda zai gani da ra'ayi ka sai ka ba da shi a kawo sai a ji a duba cikin wani misali za a ga a duba kai yawan duk duniya bincike haka ake yin domin haka bincike abu da wani ke so mukabala ce musabaka ce ka gane kowa na ka fito so ya tuna siyasa yi za tun da kana da wanda ya an jiba yin nasu za ka yi sai ba da wadannan littattafan guda biyu to yanzu ga zai shiga cikin maganar lalata ya jimali istihalat mawjudi ijma'in sahihin ala khilafin hadithin sahihin duna wujudi duna wujudi nasibin sahih asani law kana yumkinu ithbat al-ijma'i bil jumla lakana ji'a'uhu fi khusus hadhihi al-mas'alati ghayru sahih لأنه هو مناقض للسنة الصحيحة وهذا مما لا يمكن مما لا يمكن تصوره تصوره ايضا لانه يلزم منه اجتماع الائمه امتي على ضلال وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله ومثل هذا الاجماع لا توجد لا وجود له الا في الذهن والخيال ولا اثر له في الوجود والواقع قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في اصول الاحكام وقد أجاد بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه أن يرد حديث أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه قال وذلك دليل على أنه مرسول وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجوهين برهانين لوجهين برهانين ضروريين أحدهما أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن أصله ولا هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له والله لا ولا ولا سبيل له والله ولا سبيل له والله إلى وجوده إلى وجوده أبدا صحيح malam yace istihalatu har yanzu mukaddima ta biyu ne mai yanzu yayi maka in mukaddima da zaka sani menene ijma'i da kashi kashi da kuma Imam Ahmad da yace wace na wahala amma duk da yayi maka tahajjudi ya tsaje hankalin ka kuma ka rubuta da wannan je ka dinga magana ijma'i cewa fa sai dai ka diba bala tafaddu suka magana ijma'i na biyu sai yace istihalatu wujudi ijma'i mukaddima ta biyu zai ma zai dinka bin ma yiwuwa a samu wani ijma'i sahihun ingantacce ala khilafi hadithin sahih wanda ya saba ma hadisi ingantacce duna wujudi na cikin sahih sai ta an samu abin da zai shafe wancan hadisin ingantacce mun fahimta ko ta aka da sai ingantacce na kawo maka ai abin da biyu za ka sani bai yiwa a samu ijma'i indiya ingantacce ta awa hadisai ingantattu sai fa in hadisai na ingantattu ne kuma ingantattu ta hanya hadisai shafaffi ne ta hanya ingantattu ta hanya ingantacciya cewa da an yi amfani da hanya ingantacciya wajen shafe ai asali kamar yana raddi ga masu cewa raddi biyu ne ga masu cewa a wannan ijma'i a cikin daga ijma'i wayannan hadisan ba za a yi amfani da su ba kada masu cewa ai hadisan a shafe sai na cewa ai shafewa ita ma ingantacciya ba ko ce shafewa ba za ka ce an tabbatar da shafewar ta kwana zai ba ni musamman akan shafewar nan gaba yace asani dalili na biyu wata shine mukaddima ta biyu kuma zai yi a الإجماع ijimaki ba كما جاء يؤتى samun ijimaki wahala gare ba ka a وهذا ma za a samu لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح da samu ya a irin wannan matsala ta masu ta sa zinari wannan da ya fitar ce da ba ingantacce ba ne mun tafi za ka ce a akwai jima'i ingantacce an fitar da tafi akan jima'i na yarda to irin wannan matsala a samu jima'i game da yana da wahala da annahu munafiqun li sunnati sahiha domin ijma'i sun sa wa sunna ingantacce da hadisi ingantacce na kawo shi kuma ijma'i ai ba a samu ne haka wa hada min ma la yumkinu tasawwuruhu aidan wannan abu ne wanda bai ma ji ba mu ce tasawwuri ne ma yi tunani ne shi da hadisi ingantacce a samu ijma'i ya saba musu لأنه يلزم منه إجماع الأمة على ضلال ولذا أن إجماع أكم أتاكي ثم أتى الله حديث يتأى ثم أي أكم أتاكي wa hada mustahilun wannan ko zai yi wa ayi ijma'i akan bata domin da kauli ta sallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashdabi ummati ala balala umma ta ba ta tattaruwa akan bata kun fahimta ko haka in zai magana haka aka bincike kun san yadda wannan shine dalilin wannan hadisin shine dalilin malamai masu cewa an yi ijma'i akan matsala ko an samu wani hadisi ingantacce to annabi ya ce ya tabbata ijima'i al'umma ce ba ta ijma'i akan bata zaka wannan hadisi sun fara ɗaya ne ana ajiye shi akan ijima'i. sai shi yake cewa ai in ko ijima'i ya saba ma hadisai to shi ne bata don haka ba zai yi ayi shi ba ina fata mun fahimta ko dan akwai falsafa cikin maganar da rashin demokrasin yau ba dole ya daɗi? irin na kullum amma na ga yi daɗi daɗi ko ya ce yayi dadi amma dai matsala ce ta indu. wajen falsafa ce annabi sallallahu ya ce al'umma ce ba su ijma'i akan fata don ka malamai an samu ijma'i in hadisi ɗaya ne sun ce to ijima'i annabi shi ya tabbatar da wannan ba ƙasa ba ne ka wannan hadisi zai wanda ya rufe shi ya kuskure wannan hadisin zai yi an samu kaza za ka shi za mu ajiye sai mu da abin da annabi ya tabbatar muna ba ƙasa ba ne shi kuma sai ce ai bai in an ka saba sunna ainihin mata za ka je yiwa ijma'in yana da matsala kuma ku bincika ba a samu ijma'in ba domin a ya ce ba ijma'i kan bata to da an ba wani hadisi kuma ainihin mata kun fahimta ko za ku magana akwai falsafa ciki sai ce wani zuwa hadal ijma irin wannan ijma'in da ta amma hadisi la da lamu babu shi ma gaba ɗaya illa fi zini wal khaya sai cikin kai kawai mutum na tsammani da kuma khayal misali mutum ya ce in hadisi guda ya sa mai ijma'i a ajiye hadisin sai ce shi babu ma inda aka yi haka sai ka kawo ka'ida ka kawo cikin tunani ka ce haka ka'idar take amma an ce kawo misali ba za ba ka iya kawowa ba yace wala asal lahu fil wujudi alwaqi bai da asali a bayyane a wujud a same bai da asali ba ka iya kawo shi sai kace kala abu muhammad bin hasan rahimahullahu ta'ala yanzu ya kawo maka sofiyo da farko da suka jirka bincika in ka yi a ƙasa a guya baka je ka bincika ba to shi wani da kawo maka yanzu abu muhammad ibn hazam allah ya gana ma ya ce fi usulin ahkam ga wani tahiyar da usulin ahkam yake wa kad ajaba ba'du ashabina wasu daga cikin mutanen mu sun ce yana halarta. an yari da hadithun sahihun an nabi sallallahu alaihi a samu hadisi ingantacciyar ya shigo da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu ijma'u amma da samu ijma'i ya saba da shi kala wannan malaman da ke faɗa haka suka ce wa dalika dalilun ala annahu wannan dalili ne nake cewa ina hadisi an shafe su daga ijma'in malamai kuma mai ba su ijma'i akan bata kuma ga hadisi ingantacce to ai wannan ijma'in na suna nuna wacce hadisi an shafe shi me shafe shi ijma'in ya shafe shi Wahala sai min hada yake wa hada inda na khata'un fahishun wannan mugun kuskure ne inda mutu yace mutayaqqin wanda ya tabbata kuskure kuma ni wa jahashi saboda musa guda biyu burhanai dalili guda biyu ne ga ruwiye wanda dole sai an ji kuma أحدهما دليل نمرك أنه ورد حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قد cewa samun hadisi ingantacce da ijimai ya babu shi ma gaba daya ka ce ka kawo matsalar sannan mu tattauna wala huwa fil alam duk duniya ba a samun nan kuma ni da annan hunyan tudu duk ne yace akwai shi fa ya da ya kawo mu shi wala sabila lahu wallahi wallahi babu inda ya kawo shi ina wujudi ne abada har abada ya bar shi na cewa lisanu bi hadam wa saiful hajjaj ko harshe ibn hajjaj da ta kobe hajjaj bin yusuf bin cikin babu mai raga babu mai raga kowa yana iya auka ma kowa yana iya auka ba ibn hazar zai kawo magana ya ce imamu shafi'i da waye su sun ce shi Allah jiya da suke ta kaurayya da waye abinda ba a saba ba a saba mallamai an bace su a yi musu ladabi a gaya musu don shi imamu nawawi da ya rubuta littafi al-majmu al-majmu shi ne babban littafin cikin gaba ɗaya shi ne littafi da ya haɗa duk mazhabobin malamai da ra'ayoyinsu da kuma hujjojinsu da komai da komai gaba ɗaya haɗa sai bai kawo ra'ayi ibn hazan ko ɗaya ba ciki gaba ɗaya babban littafin da cikin na duniya shine al-majmun wanda ke biya sai shine ah, na ibn kutaiba al-mughni ne ibn kutaiba ibn qudama al-mughni ne ibn qudama gaba ɗaya bai kawo ra'ayi ibn hazan ko ɗaya in sha Allah irin kawai wannan ko ba da shi ba za a yi zan tattara maka bayan ya rasu imam ibn kasir mai tafsir mai bidaya wa nihaya sai kwanta sai mafarkin imam nawawi sai tambaye ce na gani, in ka littafin ka na al-majmu gaba ɗaya baka ambaci ibn hazm ba sai ce wallahi bai gurbi ko ka dan yi gurbi ko shi ma yake ka sai ce ma wallahi bai gurbi sai ka ne ya kawo cikin bidaya wannan yara ya faɗi cewa ibn hazan gona ce kamar ne ce wajen akida da magana da akida da matsala wajen akida wajen fikihu ne mallamai suka kawo magana ce wajen fikihu amma ba su kawo wajen akida saboda akida ta tana kan kauce maka akida ahlus sunna kaɗan amma wajen fikihu yana tabbatar da sai an bi dalili sai an bi dalili ta fikihu don shi ana magana tauhid ba a kawo magana ba a kawo magana ibn hazan amma ana magana fikihu za a ga ana kawo magana yi sosai saboda mallamai wanda suka wuce shi ga raga musu ba shi ne matsala ya raga musu ba gaba ɗaya saboda yadda yake zagin su aka zo aka kone littattafai ne gaba daya da aka kone wani ta kone sai ce bal hiya ayatun bayyina to fi sudurin ladina utul ilm sai ai ba a littafi ka ce ke ba a kanjiyo su ka na da su ga koma rubuta wasu kuma da koma da koma da koma abin da na da shi ai idan su dalilin na farko babu ma wannan ijma'in kwata kwata wasani na biyu annallaha ta'ala qala إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمضمون فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بنفسه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولوحي ذكر بإجماع الأمة كلها وذكر محفوظ بالنفس فكلامه عليه السلام معبود بحفظ الله عز وجل ضرورة موصول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه هذا القائل ادعى هذا القائل ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان نفسه الذي كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه الأجزاء ولم يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لزمن لسقط كثير مما بلغ عليه الصلاة والسلام عن وقد أقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع اللهم هل بلغت قال ولسني yace asali hukuma da biyu biyu biyu ne haka Allah ta'ala kada tsala Allah madaukaki ya riga ya ce inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikra ko mu za mu kiyaye shi wato wannan karatu ne kyau ne karatu ne mai dole shi ne karatu don ku akwai falsafa ciki sai da dalili ɗaya shi wannan gefen ya rike shi wannan gefen ya rike to yana eh, shi ne karatu mai zoci don haka yanzu karatu usul fiƙe ne muke shi yanzu a cikin usulul ahkam na ibn hajar ne wani kitab ne na usulul fiqh shi ne yake jawo mana wannan darsin haka irin karatu yake irin wannan shi ne karatu wanda yake mai zurfi karatu usulul fiqh karatu da ake ganewa ake gane hukunci da shi sai Allah ya yi alƙawarin zai ya saukar da azzikir kuma shi da kiyaye shi kuma mun min da kulli man yu'minu billahi wal yawmil akhir annama takaffala Allahu azza wa jalla bi ibni fa huwa ghayru baqin abadan sananne ne tabbatacce ne ga duk wanda ya imanin da Allah da ranar lahira to duk abin da Allah ya dauki alƙawarin zai kiyaye shi to ba zai taɓa cewa ba har abada wala ya shirku fi zalika muslim musulmi baya ce haka Allah yake zai kiyaye azzikir yana da zikir ce wa kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu wahyu a magana annabi ita ma wahayi ce zaka ita ma zikirki da Allah ya ce inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to ai shi ma da maganar annabi zikir ke wahayi ke kamar da Allah yake wa ma yanzu qalil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi ba ya furci akan son rai duk abin da ya faɗi wahayi ne to shi ma ya koma azzikir ina fata mun bayyana ko kuma wannan ai falsafa ce ko saboda kina za ka samu ibn hanzan mun waje ko ka same shi za ka samu manyan manyan hadisi za su ce Allah ya yi alƙawarin zai kiyaye Qur'ani amma Allah bai yi alƙawarin zai kiyaye ina son ce wannan magana za ta iya bayyana ta wannan fuskar shi ibn hanzan cewa yayi ai in an ce za a samu ijma'i da ya saba ma hadisi to kenan da Allah ya ce ina nan nazarin zikira Allah ta ina nan nazarin hadisa ina nan nazarin hadisa zikira ya ce ko oh, wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikir ko mu za mu kiyaye shi sai ce ai azzikir wahayi ne shi ma abin da annabi ta faɗi shi ma wahayi ne zaka shi ma ya shiga ciki don haka wanda yace za a samu abin da ya saba mai shi ma kenan qur'ani kamar hadisi ne amma kuma manyan malaman hadisi sun ce a'a a ballama jisun a hadisi da ban qur'ani da ba Allah yayi alƙawalin zai kiyaye ƙur'ani don shi babu aya da insiya babu aya hasana amma hadisi akwai sahihi akwai da lizafi akwai da ligairi akwai hasan akwai da'ifi akwai mawdu'i saboda mai saboda Allah da ya kawai zai kiyaye hadisai ba za ka zaka samu hadisi ɗaya inda wane da ifi ne inda wane kuma ba da ifi amma ayat qur'ani za ta wace wannan da ifi ya ce ko ce wannan hasana ce wannan hasanun da gairi ce an samu wata aya ta tarfafe ta ba ta tafiya za ka azzike ne kuma lafiya shine qur'ani amma ita kuma sunna sai su ce Allah ya kasan mata da mazaje irin su Imam Bukhari irin su Sufyan bin Uyayna irin su Imam Ahmad irin su Yahya bin Ma'in su kuma sai suka kiyaye su suka fidda hadisi sahihi da hadisi da yake amma wannan magana ta tafarki ba sai ta ta ba sunna wahayi ce kuma zaka yi same shi wani waje yana yana wancan magana da sauran malamai suka yi yana cewa wannan hadisi sahihi ne wannan basifi ne wannan kaza ne amma yanzu wannan magana ta ta tabbatun wannan abin da yake su nuna maka hadisi wahayi ne wahayi kuma shi ma zikir ne kamar da Qur'ani yake zikir zaka duk da suke wal wahyu zikrun bil ijma'il umma shi wahayi shi ma zikrun ne da ijma'in malamai kulluha dubibal ummati kullu kullu bijma'il ummati kulliha da ijma'il al'umma dukkanin su san cewa wahayi shi ma zikiri wa zikru mahfuzun bin nafsi shi kuma zikir an kiyaye shi ne da nafsi Allah shi da nan da zikra wa inna lahu lahafizun fa kalamu alayhi salamu mahfuzun magana annabi kiyayayya ce bi iznillahi azza wa da kiyayewa Allah da ruwan ka kamar da Allah ya faɗi mamdulun kulluhu ila ya la budda min zalika sunan nan dukkanin ta an rawaito muna babu makawa ka guri yake kila an rawaito abu da bai kawo ba farautan hada hadithu ladhi idda hada al-qa'il annahu mujma'un ala kalimi da wannan hadisin da wannan mutumin ya ce aikin da akwai an yi ijima'i akan bari ne ijma'i ya ce akan bari ne wa annahu mansukun cewa wani hadisi ya shafe shi kama da kar kamar yadda ya faɗi la kana la tukhun bi tafaqu alayhi kada ba'a wa lam yufar ta ta ce wani hadisi ya shafe shi da yake a ya face ba san shi ba wa hadha takdibun lillahi azza wa jalla wanda kuma karyata Allah ne azza wa jalla fi annahu hafizun lidhikri kullum cewa wanda ya zai kiyaye azzikir dukkanin shi ga an ta hadisin da ya shaye shi yana hadisin da ya shaye shi a ce a ah, ba a san shi ba ta ce ya bace ne kuma Allah ya ce ya na hannun da zikira amma dukkan wani akan farko cewa hadisi ma ya shiga zikir hadisi ma shi ma kamar qur'ani ne wajen kiyayewa wanda mun san a aure ba inganci ba haka bari hadisi akwai isnadi da isnadi ake kiyaye ayar qur'ani ba da isnadi ake kiyaye ba baka ta hadisra wani hadisra wani an wani qala qul huwallahu ahad ana bukatar hadisi amma zaka ta hadisra wani an wani an wani qala innamal awani bin niyyat baka akwai bambanci da tsarin kiyayewa kuma zai yi a yi musu da wannan wani da wannan wani akan hadisi ingantacce ne kuma dukkanin su lafiya lau amma ba a musu da wani da wani akan sura ta zamu da ta ko ba da ta shi ba walau kana zalika inda haka ne a ce wai hadisi da shaye shi ba a san shi ba ya fashe nan ka kada kasirun min ma ballagahu alaihi salatu wa salam a rabbi da gidan da yawa shi abin da annabi ya kawo ya fashe ba a san shi ba wa kada afsala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ata wannan magana fi yi fi hajjatul wada magana da yin ajjatul wada ya ce Allahumma hal ballagtu Allah na isar da duk abin da za zaka shi ma wannan nasa ya kamata ya kasance shi ma ya isar da shi qala ibn hazm ya cigaba da cewa qala wa lasna munkir an yakuna hadithun sahih wa ayatun sahihatu tilawa mansuhain imma bi hadithin akhar sahih wa imma bi ayatin matluwa ويكون الاتفاق على النسخ المذكور كالسبق بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول لا بد أن يكون الناس فلما موجودا أيضا عندنا موصولا إلينا محفوظا عندنا مبلغا نعونا بلفظه قائم النفس لدينا لا بد من ذلك وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المصروف محفوظا موصولا مبلغا إلينا ويكون الناس له لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد لأنه معلوم البتة قد دخل قد جهل بأنه غير كائن في باب قد جهل بأنه غير كائن في باب المحال والمثل عندنا وبالله ولله تعالى التوفيق وقال ابن ابن ابن هذا بشير وشاء ولسنا ولسنا نمكنه أن يكون حديث صحيح وجه المحقق ما يمنع إلى إنكار شافعي في من الجشير wa ayatu samiyatu tilawa da aya wadda ke tilawa ta karanta ta ingantacce ne wata ba cikin tsaki uh, kira mutawatira ba ba cikin shawar ba marsukai in ma bi hadisin akara fa in ma bi hadisin akara sahihun wa in ma bi ayatin matluwa to ba hukunci yake a samu hadisi ingantacce ba ko aya wadda yake karatun ta ingantacce ne mutawatira ce a ce wai an samu wani hadisi ya shafe ta ko an samu wata aya ta kai ta wannan na yake da shi ya ce wata yana sun ce kakkan kuma fahimtan ba daidai ba ni abin da nake cewa bin yiwa ijimali mu shayin hadisi ba cewa nake bai yiwa a samu shayewa ba a'a bin a samu aya mutawatira bin a samu hadisi ingantacce a samu wata aya sananna ko wani hadisi sananne ya shaye shi ويكون الاتفاق على الرفض المذكور على الثبات sai kasance akwai ittifaki a kan cewa an shayi wata duba musu nake a sai a shahi hadisi ba amma kasance akwai abin da ya shafe shi tabbatacce ne bal huwa mawdubi na irin wannan misalan ma akwai su da yawa inda muke inda hadisi ya zo wani hadisi ya shafe shi illa annana naqulu sai dai mun abin da muke cewa ka fahimce mu la budda an yakuna nasikhu lahuma mawjudan aidan indana dole an samu hadisi wai an shahi sai an samu wani hadisi da shi. mahafuzan yayayyen hadisi ba ba ba ba shabi ba indana muballagan nahwan nahwana bi eh, lafzi wanda ya so inda muke da lafzi ne ba cewa ra'ayi to an gane cewa wanda ya shaye shi ba amma ba addi ba ko ina ba inda wanda ya shaye shi ba qa'imun nafsi ladaina wanda ga nafsi ne da muna gani la budda min zalika dole sai an kawo wannan wa inna mallazi mana'ana abinda mun kana min an yakuna al mansuha mahfuzan a ce ga abin da aka shaye yi da aka shaye ga yanar mun gani mankulan ga ya an kofo muna muballagan ilayya ga ya an kawo muna waya kunun su kula sabila ila wujudin ina wanda ya shaye sace babu wanda ya shaye shi fil abadal abad a duniya a ce gaba ɗaya babu shi wanda ya shaye shi mu ma'dumul fasta domin babu shi kenan gaba ɗaya wa qad dakhala bi annahu ghayru ne ya shiga da cewa babu shi filbabin muhal A duka bai ma yiwuwa wal mumtarimu inda gada a da ke hannuwa inda muke wa billahi ta'ala taufe Allah tawfiq yana ga Allah ta'ala kun fahimci magana ta zo magana ta shi ne cewa yake ba wai ina cewa hadisi ba a shahin shi ba ana shahin hadisi amma sai an ga hadisi zai shahin shi amma ka kawo yin jima'i ka ce ya fara hadisi suka ce a ah, tun haka ne hadisin ba shafaffe ne da kuma yana nuna mana lalle wannan hadisin an shafe shi tun da ka ga haka to na wanda ya shafe shi na ta kawo da wanda ya shafe shi tun kafi ba wanda ya shafe shi da Allah ce na nan nan da nan zikir wani na lahu da hafi ro shi can farko ya yi ma kokarin falsafa tabbatar maka a zikir ya koshi qur'ani da hadisi to kan ayyata Allah ma ya kace haka ne ai sati na gaba za mu tashi a ci gaba wannan matsala matsala ce wanda yake ba shi Allah ka ilmi ce daga baya shirin nasa bari har yanzu kun ga shirin nasa bari mukaddima yake ko har yanzu ya kawo wani abin da ya sa amma sai ya fahimtar da kai yadda asalin ijma'in yake ya fahimtar da kansa ne ya kawo maka wannan insha Allah sai ci mai zuwa zamu ci gaba da inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi kuskatan mai shafe shi kare kuma akwai lokacin tambaya guda biyar a kusa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko Allah ya mana da da Assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya don Allah malam hukuncin a musulunci. kuma da hadisai sun tabbata cikin mutar imamu ahmad da sunan cewa annabi sassala yana kaho za ka kaho mutunci hukunci ne halas ne ina annabi sassala ya ce akwai magani ga wani abu akwai shi ga kaho ko lafa zuma ko kanye kunarin yi lalar da wuta wa an hamu mace a amma na al'umma ta su yi lalar za ka yana da cikin fa'idar shi yana janye jinin da bai da kyawu ga mutum mutumin da aka wa kaho zai ya zama da shi yana da nishaɗi sosai za ka kaho yana da fa'ida kuma ya tabbata akalla hukuncin shi shine kasance ta wallahu ta'ala wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene matsayin kirkiriyati a musulunci e shi ne matsayin shi ne hukuncin shi istin nahi shi ne mutum ya fi jamani ta hannun mai kusa wani sashen jikin shi wannan malamai mafi yawa suke kan haranci domin ayi da ke cikin suratul mu'minun wal ladina hum li furujihim hafizun la ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin a wani wa man tazawwara dhalika fa ulaika humul adun suratul haka. don haka a kan shi sun tafi a na ma'arij suratul ma'arij da kuma wasu ayoyi irin haka da ke cikin suratul mu'minun da Allah yana kwatantar a kan mu'minun ya kawo ladina hum li furujihim hafizun duk wani suna nuna haramcin na akwai hadisi amma mutubar ne bai inganta ba kuma akwai abdullahi ne gadi a cikin isnadi hadisin don hadisin bai inganta ba ah, amma da wani ayoyi suna nuna haramun ne Allah yana yabon muminai yace wanda suke kiyaye kawai su daga bagayen su sai ga matan su ko abin da damar su yan mallaka shi ne bayan su wannan kuma jin daɗi ne da abin da ba matan mutum ba kuma ba abin da hannu ya mallaka ba bai washe ne ba bai washe bace da haka kauli mafi inganci ne haramcin shi wallahu ta'ala tambaya ta kusa da ƙarshe wannan yasa a alaikum wa rahmatullah mallam Allah ya tsara maka imani da tsoron Allah da rufe amin Allah mallam yake don Allah ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أجر وأجر من أجرها وله أجرها وأجرها wannan hadisin asali ne shine wasu mutane suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam suna da tufafi ke tattu suna jin yunwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi ya wa'azi ya kuɗaitar da mutane game da sadaka sai wani ya je kawo kyautar abu kadan kan ko ne ya kawo ko wani abu na abinci da mutane suka ga yana yayi sai suka je kuma suka kawo suka yi ta kawowa suka yi ta kawowa har aka tara da yawa sai annabi ya ji daɗi sai ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk wanda ya sunna ta wata sunna ta kwarai yana da ladarta da ladar wanda ya aiki da ya ta ranar alkiyama ya hanyar wancan mutumin da ya kawo sadaka to duk wanda ya kawo bayanai to zai dinga samun lada irin tashi har tashi alkiyama wannan abin da kan da sunna shine abin da an sani Suna ce saboda mutumin ba shi ke sadaka ba cikin qur'ani akwai ayoyi da ke nuna ai sadaka akwai hadisan da ke nuna ai sadaka kuma annabi ya tashi ya magana kan ai sadaka ne to amma shi ya fara za ka hadisi yana nufin duk wani aiki na alkhairi wanda musulunci ya ce a shi yana da aya da ta ce shi ko hadisi da ya ce a shi sai ka zo wani waje da ba a yi sai kai ka fara yi kana da lada da lada wanda suka yi aiki bayan kama da wannan bawan Allah sadaka ta ranna ce cikin Qur'ani da hadisi annabi ya ce yi amma shi ya fara yi jama'a suka gani suka zo suka yi sai ya samu ladan zata wanda ya je a wani kauye da babu makaranta ya fara makaranta sai wani ya gani sai ya gina babban makaranta to shi wanda ya gaban makaranta zai samu lada da lada wanda ya babban makaranta duk karatun da za a yi sai haka wanda ya je wani kauye babu rijiya ya fara ya mutu rijiya wani ya gani shi ma ya je wani kauye tunda ya ga wanda yana yi yayi a wani kauye zai samu irin wannan ladar amma ba ana nufin ka kekar wani abu kai wata sunna cikin musulunci da babu ta ba shi wannan sadaka ya yi wani Qur'ani ya ce a yi hadisi ya ce annabi ya faɗa ita amma ta kike wani abu wanda gaba ɗaya babu shi sanan kace sanan ta fil islami wannan sunan sunnatan sayyi'a ta wallahi a'lam yau kan ga ta kushi wanda da shi ta shi shi ku da Allah saboda lokaci ku ta ci zuwa wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gudan malamin Ibu Allah ya kuma ka ya kara ma rufin asirin zuwa rana. Tambaya ta yake mai hukuncin wanda ya hukuncin yake shi musulmi ne amma yana wasa da sallah zai iya yi wani lokaci zai yi sai idan ya zauna ya wuce tunani a kai sai kuma ya samu yin sallah duka ba ta wuce sati sai kuma ya daina ne ya hukuncinsa a wajen Allah kuma yana yin kasuwanci yana ganin wani sai kwarai da gaske yi a ciki to don Allah me ya kamata mutum ya yi a ƙarƙashin wannan na gode malam Allah ya ƙara mana haske da al'amuran mu abin da kamata ka sani shine sallah wajibi ce sallah ginshiki ne na addini sallah ita ce mafi ficin komai na aiki a addini duk wani aiki da aka yi duk abu da aiki ne to sallah ta fi shi muhimmanci a cikin addini sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafirai sallah ita ce hana a yaƙi mutum ita ce halarta rashin sallah shi ke halatta jinin mutum da dukiyar mutum rashin sallah rashin sallah shi ke haranta jinin mutum da dukiyar mutum za ka kasancewa sallah wani alkawari ne tsakaninka da Allah da za ka yi kasar sallah shi ne abu na farko da za a tambaye ka a cikin kabari ka san kuka ganin haske wannan yaji ake ce mai taurin layya Allah na iya baka haske wanda fi kowa dukiya ai kana ganin kana samun haske a kasuwancin ka wanda fi kowa kudi a duniya ba musulmi ba ne na duki ne ba musulmi ba ne na uku ba musulmi ba ne kuma duk Allah ya huda muku karu da kaje ana faɗi ba musulmi ba ne kuma Allah ya huda ya bashi an ba ka dukiya ko ana haka kama a jihar kasuwancin ka ba shi kai Allah yana son ka ba ba shi kai kana hanya ta kwaye ba kamata yayi wannan ya jawo ka koma hanya ta kwaye ka dinga sallah ka san cewa Allah ke na hasken dukiya ka in ba ka sallah bai da amfani don haka kalazanci sanaka canza abokanai kare da abokan da suke ko tsoro ko kai sallah ko kai sallah ko su damu ba amma idan kana zuwa inda abokan ya kwarai wanda an tashi sallah za su tashi sallah zai sa kai sallah sannan ka dinga halarta wajajen da ake irin wa'annan karatu karancin a sati wajaje daban-daban in ka tafi mafi yawa inda ake karanci karancin nan za ka samu za ka a yi sallah in an ka tashi a komai wata sallah irin wannan sai ya sawa maka da yin sallah ka san abu ne gare ka mai wahala yin sallah bai da sauki yin sallah yana da wahala dalili kuwa Allah ya ce wa amur amur ahlaka bis salati sai ce wasu wasbir alayha ka umurci yaran su yi sallah ku yi hakuri kan haka ba abu ne mai sauki amma abu ne mai lada amma abu ne wanda in an saba kuma ba iya faru yau da gobe suna da tarihi mutane da suka kama sallah ba su iya rayuwa sai su yi sallah a ko ina suke in ka mutum mutumin tanka tarbiyya sai ya yi sallah to gina da wahala ya daina yin sallah a cikin da ya samu kanshi don shi annabi sun ce ku moci a ranku da sallah suna shekara bakwai in sun kai goma musu ba ku guje su in mutum ya saba sallah da shekara bakwai har ya kai shekara goma sha biyar sha shida yana sallah ka sakai ko ina ya tafi ya tafi china ya tafi america ya tafi ko ina ka ji mai tsoron sabu amma ban da sallah duk inda ya tafi ba zai bari sallah ba na sha ba labari mutanen da abubuwan mamaki da ke kamawa in yan asalin sakwato suka tafi ko kuma yan asalin arewa suka tafi karatu kasashen turai sai labarin sallar su ya kasance ya fi na kowa sai kasance tsaye da sallar su yana da kyawun da su yanzu misali akwai mutum da ya kira ni a tsara a sabbin shekara biyu da suka wuce ya kira ni ina da ungo ya ce min malar suna na wani ya manta suna ne ya ce ni na san ka ba ba gidan kuka ne ke kusa da kai yake yake ina karatu ne a wata university na london yace wala abinda da nake tambaya masallacin ne ba a buɗe shi weekend dama ya buɗe university na zanta amma weekend shi ma masallaci weekend ne biyar. sannan kuma akwai lokacin da ake rufe masallaci akwai lokacin da an rufe za ka kila ayi azan la'asa asar lokacin na canza lokacin rufe waye lokacin rufe waye sai ce to ina cikin damuwa ina hostel sai nake kudin Allah ka gaya da wacce unguwa ce in ni koma a London zan dinga samun sallah kan wanda shi ke wani ya ga ya saba da sallah saurayi ne ke wannan magana ya riga ya saba da sallah don haka ya iya yana su da bai hostel ne da yake kusa da aji ne ga university ta gina hostel ga aji kusa da hostel kadar kuma ga masallaci to amma a nan zai samu sallar za ka yi shi ya bar unguwa ya koma wata unguwa ya dinga hawan jirgin kasa ko bau yana zuwa islam amma dai rasa musallar jami'i kun ga wannan shike ya samu tarbiyya ta kwarai ba san shi ba san sunan shi ba to kuka ku jiya an ka gari bashi za ka burge ku duka tambaye ke yi sai da ce mai ka koma unguwa kaza saboda unguwa kaza na taɓa zama na ɗakin wani shi ma wannan na sakwato ne wannan ɗan ɗan mulkin akwai kuɗi gidansu da yawa da yawa sosai Ina zama da yana a wani gida makwabcin masallaci a london inda yake samun sallah sai yake ce ce malam ina so in tashi da gidan nan in ba ba na ruwa in za ka ce da zai yi fada ya ce ba ina da ya kamata ka kama ba sai ce to amma nan gidan da yake samun sallah guda da cikin tashi don shi kuma bace tashi da wannan gida kamar wani yana wani tarbiyya da mutum ya samu da tsaye da sallah gida ne wanda yake a class su a kudin su ya yi kaɗa in ba shi zo gidan zai mai faɗa ce ka kama irin wannan gidan sama kuma shi kuma yake samun sallah haka shi kuma ya kusa inda yake samun sallah da inda yake tafiya gida mai kyawo da sauransu kasu in mutum ya saba da sallah ya saba da tsaye da sallah to to ko ina ya fita ya mai tarbiya in dai da shekara bakwai don shi ku sake da wa yaran ku tarbiyyar sallah da shekara bakwai in da kai sha biyar bai sallah to sai wani ikon Allah ya fi ƙarfin wa'azi na shi a musulunci ya kai sha biyar bai hawa a zuba ne wani riwaya a ɗebe mai kai a nemi tuba da yawon fefurare sai ya kai sha biyar gidan ku ba kula ya sallah ba abu mai wahala ne ya fara sallah yana da wahala saboda sallah ba sauke ta amma ya fara da bakwai ya kai sha biyar shekara takwas yana sallah to baya iya baruwa da ita yanzu ka ji wani da ka saba sallah kana iya ba ka iya ba sai ka ji babu daɗi saboda da mutane suka saba sallah mutum ya saba sallah baya baya da ilimin addini tafiya ta kama shi a yi da ya ci ɗaukar rangwame muna ta tafiya da mutane yana daga cikin kuskoyen da ake yi sai a shiga jirgin ƙasa yanzu jirgin ƙasa daga kaduna zuwa abuja daga abuja zuwa kaduna akwai jirgin ƙasa da ke tasowa ƙarfin biyar da rai hawa biyu zai ko ɗan shi ƙarfe shi zai ke tasowa zai iso kaduna ƙarfe nawa takwas shidda magariba ba ta yi ba cikin jirgi magariba ta yi ni a daidai abin ran isa sai a janku janku ta ce da magana ta faɗi sai ga mutane ba su tsayawa wallahi sai shi aiki sallah mace mace ta koyi ta koyi saboda shi bai saba da lokacin magariba sai da tashi sallah ba kuskure ne amma dai shi dai ya saba da sallah sai da ta ana ta ba mato cikin jirgi ana ta sallah ba dai ba a cikin da sallah take ba aikin gado kawai ayi yi wanda ke daidai shi ne a bar sallar magariba sai isha'i ta yi a haka nan daidai ne amma mutane da suka saba sallah ba su iya bari haka don ka mu koya ma yaran mu sallah mai musu umuni su sallah insha Allah albarku za su sauka a ƙasa kuma za mu samu ladar su ko da yaushe Allah ya tabbatar da mu a kan yin sallah Allah ya karbi sallar da muke Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iyayen mu Allah ya ba lafiya a cikin mu ya ba mu lafiya a cikin mu ya ba mu lafiya da abin da muke nema da abin da mu balaga ne ko ba da kuma balaga ne a cikin da mu sani ba ko tuwa ina cikin da an yi tawaba wa ne samu samu iyaye da sakannin ku da malamu ku ya rabu da rai Allah ku kore da kuke yi ina da bai Allah da ya fi nuna Allah ya kace ku da da a da mu da shi a cikin da ka dora ku kuma mu Allah ta da fatan shi Allah da mu akan shi Allah ku shi